من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم وَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ubangijin nan da ke da kowa da komi kamar da muke salati da sallama cikakku guda biyu zuwa ga fiye halitta annabin karshen zamani annabi muhammad tsira da amincin allah ya tabbata gare shi wanda zuwansa duniya hutu ne ga kowa musulman arnan kafiran zuwan manzon Allah ya sa duniya ta canza kowa ya samu sauki da walwala ta da fatan Allah sa can kiyama ma mu yi rubin binsa mu sha ruwa tare da shi mu raka shi mu shiga aljanna tare kuma shi ya fada ya ce kowa ya shiga aljanna shi wanda yake sabai suka yi mamakin irin wannan magana akwai wanda za ce ga aljanna ya ce bai shiga annabi ce suna nan da yawa kuma mun gane su domin sun kibin manzon Allah suna bin iyaye to yin wannan kuma alaman baka son aljanna ne don ka kama reshi reshen itace kuma na bishiya in an kamo faduwa ake yi in ka faru kuma fanhara bi fi nari jahannama za ka gangara ne can cikin jahannama Allah kai mana kariya da haka bayan Allah takaitaccen magana zan yi sa'annan bayyana ma al'umman manufan wannan karatu da aka yi na kwana biyu wanda ba hutu a ciki muna kare wannan kuma karatu kuma za ta soma kenan zuwa wani talata laraba na anin shabab ahlus sunna wal jama'a kasar ghana wanda general secretary mu shine wanda ya sababin wannan karatu za kuma soma karatu kusan kwana goma ba hutu har dai lokacin da za su gama hutunsu mun harga mun ba ta wani abin da suka shuka na fitintinu domin allah ya tashi zai yi hushi mun fita ciki da zantuttuwa da muka yi na wazi allah kai mana muwafaka al'umman musulmai yaran da suka sai suka yi karatu dr abu Jana ya yi magana mai kayatarwa ya ce ko kafiri ne ya yi farin ciki a ce yaransa ne fablan an ka zamo musulmi ko da ka zarce kana jin daɗi akwai siniyansu yana kasan sawon inda ya haddace ya gama muraja shi baban shi ya fito a marka ya zo daga shi kafe kawo shirin shugaba mufti diyar ghana sheikh Sha rubutu ya ce mana wahabiyawa sun bata min diyana wani laifi suka yi ji mana ko sun ba shi kur'ani ya haddace ya ce yanzu suka jara shi kaga ya adalci ko ya ce ai sun gyara shi ka huta inda magana ya lalace kenan kuma gaskiya yaron ya gyaru al'umman ma yanzu ta gyaru sakarin yacu suka kira mu wazi muka je wurin da suna ashabul kahf yana gaba gaba wannan rana in ba don jaruwan yaron ba da kur'ani ya jara shi ba da umman shi tana wurin modi amma sabida ta jara shi ya jaru shi shi mai gyara ta shi sa ta zauna aka yi wazin tare da mu da ita don ta nuna mana kamar ta gyaru sai ta ce a kirawo malaman sunan su zo su gaida ni jiya shi magajiya ne amma yanzu ta zamo namu alkur'ani ya yi aiki ta sa'an nan ga yara bayan allah da malai ce kowa na sa ce diyan shi ya samu ba sauki ake samu ba malam khalil ina tuni baban shi ya share shekara uku ko ranar juma shi ya doke shi da mutu ya kai shi can swanley ya je aje shi ya kwana biyu wurin shi lahadi marince kuma ya zo doko shi ya kawo shi irin jan idon ka da kake yi wurin kai yaron ka sukuru haka baban shi ya jan ido wurin kawo shi haddace kur'ani shekara shi allah ya ki shi dai ya bashi shi allah ya bashi kuma abinda ke da takaici yake da damuwa shine kai da ka sa yaronka cikin mota kuka ta sukuru kade yanzu haka sukuru mazuku ne amma shi wannan ya samu kur'ani sukuru kuma gwani ne lokaci da yake haddace kur'ani yake suratu tauba ya tunji tsoron sura ce sa hal arna daga suku sun gan shi ce a min arna khalil kenan gainin da aka same kenan har yi kare haddace Kur'ani shi ashe ba yaran ke nema ba iyaye ke nema su ba su in ba ku tashi kun nema ba ba ku samu kuma dogon addu'a da sannan dare bai kawo haddace Kur'ani shi an yi kwana ana faman neman malamai da za su ba yara kuma a bi su da ladabi yasa ga yaran da suka samu Kur'ani duka kun ga iyayensu ko masu ladabi ne kuma suna son abin tun cikin ƙololuwar zuciyarsu shi Allah ya ba su mu batun khalil ko batun sa'ad a sa'ad auta yake irinsu ya kamata su shugaba har su lalace domin da shi man ta kare haihuwa ce sa kamata da ya foto da Allah zai taimaka da ya yi fato kuma ba ta da laifin shi baban ya kamu da rashin lafiya shi sa nauyi duka ya zo kan umma amma tare da shi ta ce ko ta mutu shi ta biya ta duba yaro ya haddace kur'ani yanzu Allah ya bata kun ga da zo yana ta wani wahala da kawo wani fata wani damma inda bai dace ba kuma bane qira'ati da yake koyi yanzu shi ke mai gadaman nan shi ke ba shi wahala ya gama da ƙira'a biyu ƙira'a daya yanzu idan mun ce ƙira'a daya ya gama da ita bi ma'ana riwaya biyu kenan domin ka ce eh, warsh shi ka ce ƙira'a kai zukanci riwaya ne ke sa riwaya tu warsh riwaya tu hafs amma shi ka jina ce ƙira'a tu hafs kai kuskure ƙira'a tu warsh kai kuskure to waɗannan da yake yanzu yana cikin na uku ta waɗannan ke ainihin damun sannan kuma last year ya ba da sallah tun daga bakar hannas da ainihin riwaya ta shu'uba karatu mai kyau shuban kuma karanta muku a lokacin da malaminsa daktur zai taso yi karatu na suratul mutaffifi ashe wannan na nuna yaran ba su kare nema ba na zo da maganan ne don in sai kai in ba ku magana kadan da zan yi in sallame ku mai magana shekarun da yaran ke kai yanzu na 118 zuwa 20 nan in 20 ya sai zo karu kai ta sun kusa kai mu kenan kun san me zai faru lokacin duniya ta canza abu uku zai kwantunan duniya farko al-ilhad duniya gaba daya an canza fahimtanta kadan cikin da yawa za su ga kaman akwai Allah amma musulmai har kasi 90 suna ne na musulunci amma ba su yadda kama akwai Allah ba nan zuwa shekara ashirin gaba duniya ta sake sam shi a samu wata fi'a wannan fi'an nan tunkir wujud Allah za ta ki Allah ne gaba daya ba batun kiristiyanci da musulunci ba a a yanzu suna ce jisa ne Allah ko to lokacin ya zo ba ma Allah ne jesus ma ba allah bane kuma ba ma allah kuma da haka za rayu kuma ya zamo in kana da wannan fikira to kai wayayye ne kai shugaba ne kai ya kamata a dabka maka komi na duniya in ba cikin wannan kolom kake ba ba ka zamo minista ba ka zamo mp ba ka zamo shugaba a wannan daidai lokaci abinda zai tafiyar da duniya na biyu shine zuzul jinsi auren mata da namiji ya zamo sabon abu a ce ga mata na kunya ne domin tana mace sai dai ka nuna don wanka namiji ka ce ga mata matana soko nan zuwa shekaru ashirin da ke zo haka zai faru ce sa in ga ana tafiya ana jin daɗi ana rangwada namiji ne da namiji mace kuma da mace batun aure ba shi cikin lissafi kuma Abinda da ke zuwa gaba kenan yanzu ne kuke ga ana garama an tun fara ya jima shi aka kamar an shiru sun sato hankulanku ne sai suka gano wikifantinku sai suka je suka yi abin da za su da suka gama yanzu ko sun sake dawowa da wani huska har abin ya kai manya sun karbi an shiga parliament ko a yadda ko ba yadda ba su bukatansu ya biya tun da an doki kudinku an ciyar da wasu suka bata lokaci suna tunani mu yadda ko kan yarda to su bukatansu ya biya a yanzu sannan zo shekara goma sha biyar ashirin da zai zo lokacin za a yi shi ne kai da ba ka yi kai ba wayayye ba ne na uku cikin abin da zai zama common in ba shi ba duniya bai yi shine shan kwaya da ganye ya mallaki duniya kai da ba ka sha ka zama wawa dolo ba sa ka cikin koma wadan gaba ba guda hudu nan zuwa shekara goma sha biyar ashirin da ke zuwa su za su mallaki duniya ta wallahi in dai ba Kur'ani ka ba diyanka ba ka tashi kiyama ka gan shi ya lunkushi an buga duwawunsa har komi shi ya zazzage ku gafarce ni ba mutum kana kabari kana kunci za ka yi kuka kana wahalanka in te da shi sukuru kaza kanda sukuru kaza kanda wa sa ka kai shi mu na mun kare na mu bi ka bashi ba wani kudi ba ba ka biya ka ce yaro ya albarka karya ne an tuce mu ba biya mu da kyau ba wani tice kato ya karanta karyar mutane ba yara a ba shi 1,005 2,000 4,000 ni in karanta mai kur'ani da hadisi da ayoyi a bani 150 kuma 150 kuma wai na yi late wani rana shi a kuma fite kudi ciki ka gamu da Allah kai wannan daraktan nan ka gamu da Allah ta shi sa bayan Allah dole ya kamata mu tire yaranmu yanzu wajibi ne in ba haka kai ba wallahi za ka yi da na kuma da dama an fara yi ƙur'an ya bar yara sun samu nasuwa sun samu jin daɗi da dokta ke magana da zuwa batun aure da aka daura na diyanmu huda tana kasar ta kire ta da kalwanta da ta kare ss sai na wuce da ta nijar sai zai ta haddace ƙur'ani duniya duka ba wanda bai zage ne ta kare ss ta yi kokari haka lokacin wannan skun ga kai kan abrigens da accra girls da ta zabi kenan duka kowane ya doke ta amma da ta gama wannan ss kuma shega universities da dama shi ne ce a je dai ki haddace kur'ani ni ke dokanta da mota ba so dai ba so bi ba har niger in je ba malam in an ba da hanya in kuma je in doko in kawo so dai da aka shigo ciki sababbiya kamar wasa-wasan za ka ta wuce tana can kasar turanta tana an university kuma tana boko naftan hankali ba irin naka ba kuma scholarship ina biya ne kowane wata biya kudin daki biya kudin sukuru biya kudin abincinta ba ita kade ba kanwanta kuma na nan kun san waye bani wannan kudi alkur'ani kai da aiki da kake tudu na baka fi su suka biya su guda na uku ka gudu daga ma kai ka biya bale ka san waje shekara uku kenan babban tana wurin karaman shekara biyu ta da Kur'ani ya gogu cikin kwakwalwanta ta gogu su da kansu da ita suka ce kamar abin da ake gwada mata ta fi karfin shi shi sa yanzu haka tana course biyu cikin university daya qur'ani kenan allimuhumul qur'an fayu'allimuhumul qur'ana kullu shay ku ba yaranku ku ƙur'ani ya ba su komi cikin sauki ka huta su huta na yi wannan ne domin in saya bisa kan maganan dokta da ya yi bisa kan ainihin alƙur'ani shi ke ciyar da mu yau don in ba don ƙur'anin ba da mu ba kowa ba ne ba mu tashi gidan sarauta ba babana kakana yayin ba su taba cin sarauta ba shaidala allah mu da ba komi kayan kauyenka kuma bai zo cikin birni babana ba malami ba ne mamana ma haka babana ba mai kudi bane, ne mamana ma haka mutum goma cikin daki da single room haka babu mai zauna da mu amma yau ba gida ba ba kasa ba duk abinda masu iko ke mallaka a cikin danjin nan wani bangare ne ba ana alfahar ina nuna muku abinda ƙur'ani ya yi ne kuma ya iya yi wanda fi wannan kuma ga sha shiga cikin jikoki shi sa ku kamanta ku yi kokari domin ku bar yaranku su samu ƙur'ani iya so ku huta yanzu zo mai yasa aka yi wanga taro abin da yasa aka yi wanga taro shine mu suna neman ilimi su gogu su kare sai su zauna da ilimin yana rubewa har yanzu ana tambayin sa wani magana ma ya rasa gane mai yake ciki a 2019 na doki da katira guda uku muka je kasan lagos da sunan jami'a wifak na ghana suka je suka yi daura har yau lagos gabadiya yan ka tambaye su ina ilimin west africa ka sun ce maka ghana domin abinda da waɗannan da katira suka yi in kana ce musu dukturuwa ne su ce karya ne amma mai shi ya fara magana da manyan malamai da suka yi karatu a littafi kasan su suna sauke littafi ne bayan littafi ce sa in ya doko kowane littafi daga bangon shi zuwa nan ya sani amma suna tambayan waɗannan malamai magana ko in suna karantar da su shi musu kan musu taba karatu ba limamin lagos state gabadiya na anin soja da police dukansu suna cikin dauran nan akwai mutumin da sabida dauran nan da an sa shi prison shekara kusan talatin ne amma sabida dauran da kokarin da ya yi hukuma na kasar nigeria ta yafe mai ta ce ya zo wurin mu gana yi karatu ashe wannan na nuna gana muna da taska arziki mai yawa na ilimi amma babu inuwa da zai duba waɗannan malamin shebar suna zamansu su fira mai tsawo. domin bai da wanda zai nemi ilimin da yake da shi in bai yi nazari ba balle ma in yayi nazari wa zai ba shebur zama bai ya yi malamai yawa fira ya yawa masu masu fon ya yawa amma inda akwai almajirai tsabarinsu masu fitinan kwakwalinsu sun sa su nazari sun sa su karatu sun shiga halawat su ane haddace manya-manyan fatawowi inda manyan malamai suka sai su ma sun dora daga wurin su yi gaba amma da yake ba mu shi abin ya zama abin da ya zama ta amma tasowar shabab ahli sunna mun bar sun fumci kamar suna da yawa kuma ba abin da za su yi sai dai su karantar a ko'ina yanzu ka shiga gabadiyan west africa in kana son ka ga baki na karanta maka nahu yana karantar da al'umma manya da yara suna ji ba ka samu shi ko ina shi gana bashi ta shi nan an ce maka ma ya graduate ka ce kariya amma dokta ne ne jimawa kuma zai shiga cikin ustazin eh, mexican eh, eh, professor kenan allah ya da da tarkiya allah ya masa haka ta shi sa dokta faran shi ko muna so ya rayar da nan haka mu muna gai doki rana da ya wadace shi amma hamasan da ya taso da shi da ganin lalle kan lokaci ya kai a yi ma duniyan jan ido don a yi riba ya ce rana da ya yi min kadan ina da karfi na iya yi haka to shi sa na sa kwana hudu a sati karatu zai yi zai karantar da ni da kai da mu in ka ga dama ka aje shi kan gadon ka yana karantar da ka in ka ga dama ka zo gabansa ka zaune karantar da ka duk wanda kake so duka wai ya ba da dama wani lokaci zai yi shi ku masu sauraron mu a cikin wannan na'urorin zamani jiya na kira shi bam ba ba ne amma yana da bala'i ne ce sa ku saurara abin da ya kama ranar asabar ga ke zuwa cikin sabuwar shekara nasu ba namu ba mun tun gama da namu amma don karban albashi yasa muke tunawa da shi in januwari ta samu kwana takwas 8 kenan sha Allah ta'ala ya dace ranar asabar ka zo cikin masallaci nan ka zo ka tadda malam yana nan tare da ka zai baka hadisi zai baka bulogul maram in Allah ya yarda in ya soma ranar asabar to bai taba barin yi sai dai la Allah in ahlus sunna wal jama'a matasan sun je da shi wani jin ya je wani to wannan an dauki karatu amma muddin yana nan to ba abin da ya isa ya bata shi ko ya bata wannan karatu shi sa din nisan unguwanka ka zo za ka zo kai karatun hadisi a wurin doktor faranu Allah yadda na biyu kowace ranar talata shi kuma ka yi gaugawa ka zo ka koyi halayya na kwarai domin dukkan al'umma da take lalatar da akhlaqi mai kyau ta wannan al'umma tana gina hallakanta da kanta amma inda ta samu halayya masu kyau ta al'ummar nan tana ainihin rayar da kanta ne da ainihin jirin da za su zo bayanta ce sa ka zo ranar talata bayan ainihin sallan magariba zuwa lisha ka yi karatu na akhlaq halayyan kwarai sa'an nan ranar ladi kamar gobe amma ba goben gani ke nufi ba don karatun zai soma asabar na cikin sabon wata to lahadin shi shi kuma malam daga magaruba zuwa lisha za ka zo ka ji tafsirin qur'ani ka duba kan da malam ke nuna maka tafannun cikin ababa da allah ya bashi don ya anin umfanar ta waɗanga karatu shine farko wanda zai ci umfani karatun kan ku masu saurara ku ji karatu. ashe abin farin ciki ne idan mun ji dan uwa zai yi haka mu mara masa baya shi sa Allah iya masa sa'annan kowace ranar alhamis wannan bayan sallan alfijiri da safe da ya gama sallan asuba ya zauna ya anin baka bayani abin da ya danganci fahimtar addininka ya yi magana na ce ba ka yi ka taimaka ma al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka san addini ba bai yi shi sai kokari ka yi wannan don ubangijin allah ya sa ka dace in ka zo ranar alhamis za ka tambaya komar game da fikihu da fahimtar addininka don allah ya so ka daga wurin kai kuma da ka kai kauyenka sunanka malam har malam ya ce wannan na anin lamunce mai ya fahimce ni to shi kenan an ba shi ijaza kenan sai je garinsa ya je dinga karantarwa to wannan shine amfanin wannan wazi da muka yi tun daga jiya ko sakaran jiya har zuwa yau muna ciki shi sa dukkan ku hususan ku in turai da za ku zo hutu ko ku yadda ku zo ku zauna ku anin jejefa wannan knockout da za ku zo da shi domin ba mu da irin shi nan ka sha kafirci ka je can kuma ka ta wahala don ka daibe albarkanka kana aiki baka ga kai ka tun daibe albarka ka ba arna sai ya kamata ka canza ce sa yi gaugawa ka zo zuwa ga nan newtown da station makarantar nan ko markazin na ummul qura waɗanda kwanuka da muka kididdiga su asabar talata alhamis sa'an nan da lahadi ka zo za ka yi karatu wurin malam wannan shine abin da ke rayar da kasa masu sarki irin su saudi arabia da kasa da anin karatu ta mamaya kamar irin su nigeria da niger karatuttuwa a cikin masallatayya ce sa wanda malam fufana ke yi nan yanzu mun kuma samu karuwa kuma ta ubangijin Allah ya yi ma'anihin wannan tafiya namu albarka ya iya mana kuma ya sa mu kare lafiya abinda muka fada daidai Allah sa mizani wanda kuma bai daidai ba Allah ya gafarta mu ne da ku duka sa'an nan muna gode ma a ah, malam fafana a lokacin da ya ga wannan karatu na ta tafiya yana gida domin bai da lafiya kamar da ya bamu labari ko mun ga alama bai son tireni ya sun kayan dadi na tafi ko na da kara kamar yanzu za kai shi da dole ciwon sun yawa sai sa aiko kira kai shi bakin teku domin aikin da muke so ya yi mana yana da yawa in kana da irin su don akwai lokacin nan kana jin haushin shi yana barowa wani lokaci kuma ya fara barowa shi ka ji daji ya kamata muna da kowa in ya so in ka zo da irin naka mu barka da shi allah sa mu dace allah mana muwafaka to wannan shine zance da muka kai karshe da shi da suna zaune nan suna ce a saura wani an bani 90 hours to gauro ne a mai mata bai wannan haba wadan ya so mu canza wanga ce samu dai za mu gida in kana da sauran zama mun kama ka malamai aljanai ke da shi ku 90 hours insha Allah wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh